Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alhair Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar kasar Pakistan ta ce ta kashe 'yan awari ashirin don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanonin soji biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. sojoji akalla tara ciki har da ofisoshi biyu aka kashe a yayin da kuma su shida suka samu raunuka a gwabzawar da ta barke da tsakar daren ranar laraba a gundumomin nashki da fangur da ke lardin mai fama da tashe-tashen hankula fadar sarkin maroko jiya asabar ta ce yaron nan ɗan shekaru biyar da ya fada wata rijiya mai zurfi ya kuma makale ciki na tsawon kwanaki hudu ya mutu sarkin maroko muhammad na biyar ya yi ta'aziyya ga iyayen yaron a wata takardar jawabi da fadar ta fitar. Masu ayyukan ceto sun fitar da yaron mai suna Rayyan daga rijiyar da daren jiya Asabar bayan wani namijin aiki wanda ya ja hankalin duniya. Rayyan ya fada cikin rijiyar mai zurfin mita 32 wadda ke cikin gidansu a ƙauyen Ikran da ke lardin Chufkyan mai cike da tsaunuka a ƙasar ta Maroko tun ranar Talata da yamma. Birane a ƙasar Canada ciki har da Toronto mai cike da hada-hadar kasuwanci sun fuskanci rudami jiya Asabar yayin da zanga-zangar da ake yi kan tilasta yin allurar rigakafin corona ta bazu daga Ottawa babban birnin ƙasar wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a samu tashin hankali tsakanin masu zanga-zangar goyon baya da marasa goyon baya. Zanga-zangar wadda ta samo asali daga Freedom Convoy ma'ana tawagar 'yanci wadda wata tawagar motoci ce da jama'a ta nuna turjiya kan wani sharaɗi na yin rigakafi ga duk matukin motar tirela mai son ƙetare kan iyakar ƙasar ta rikiɗe ta zama wata dama ta nuna adawa da matakan kare lafiya da kuma gwamnatin firaminista justin trudeau sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ta yi tayin nuna goyon bayanta kan batun amincewa da kamila a matsayin sarauniya tana mai amfani da jawabi na musamman na bakin cika shekaru saba'in da ta yi bisa gadon mulki don shelar yanke wannan shawarar wadda za ta yi tasiri kan makomar masarautar ta Birtaniya. A jawabin da ta yi a ranar jajibirin cika shekaru saba'in da ta yi kan gadon sarauta, sarauniyar ta bayyana abin da ta kira fata na haƙiƙa cewa Kamila za ta zama Queen Concert, wato sarauniya matar sarki. duk lokacin da babban ɗanta Charles Yarima Wells ya gaje ta kamar yadda ake kyautata zato. A fagen wasanni kuma ƙasar Kamaru mai masaukin baƙi a gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta zo ta uku daga Yawunde ga Muhammad Bashir Ladan da rahoton. Kamaru ta kwato mutuncinta a wasan neman fili na uku inda ta yi nasara kan Burkina Faso a bugun fenareti bayan sun yi kunnen doki uku da uku a mintuna casa'in. A wannan karamar final da aka buga dan wasan Burkina Faso Steve Yago ne ya fara zura kwallo a mintuna ashirin da hudu. Dab da zuwa hoton rabin lokaci kuma mai tsaron ragan Kamaru Andre Onana ya zura ma gidansu minti biyar bayan an dawo hoto Dango Watara ya ƙara yawan kwallayen uku da banza kenan. amma 'yan wasan kamaru ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun nuna kwazo cikin mintuna ashirin kafin a yi busan ƙarshe inda suka fanci kwallaye uku inda suka hada da stephen bauten a mintuna saba'in da ɗaya kafin kaftin vincent abubakar ya zura kwallaye biyu a mintuna tamanin da biyar da tamanin da bakwai yin haka ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu uku da uku a bugun fenareti kuma kamaru ta zura duk kwallayen ta biyar inda burkina faso kuma ta zura uku mai tsaron ragan kamaru har ila yau andre onana ya cafke a kwallon blati ture kafin ambroise oyongo bitogo ya zura kwallon karshe magoya bayan kamaru suka ce hankalinsu ya kwanta to a gaida muhammad bashir na kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. ce har yanzu muna tattaunawa akan illar da sace-sacen ɗalibai ke yi a makarantun arewacin Najeriya. Kuma a yau muna shiri na arba'in da shida kuma mahalarta taron sun yi bayanai da tambayoyi da dama. Ku biyo ni. akwai tambayoyi da yawa dr yahuza getso da ya kamata kaɗan ba da amsoshinsu kafin a kai ga sa'idu da babban sakatare da kuma barista hassana shin waɗannan mutane da kai lissafin su da kake cewa gwamnati ta san da zaman su wai me ke hanawa ne a bi su a kame me dalilin da zai sa gwamnati ba za ta yi amfani da ikon ta ba kamar yadda tijjani ya faɗi cewa ba mutumin da ya isa fi karfin gwamnati me yasa ba za ta yi amfani da ikon ta ba ta kame waɗannan mutane a kullum sai dai mu ji a labarai an je an kai farmaki an kashe eh, eh, eh, 'yan ta'adda dubu ba wanda yake gani gobe sai wasu dubu biyu din su taso to me ke faruwa ne shin to wato abubuwan guda tara ne amma zan faɗi shida kawai sauran ukun kuma zan basu amala abu na farko shin najeriya ƙasa ce ita ce amsa kuma ita ce tambayata abu na biyu shin najeriya akwai shugabanci in akwai shugabanci ta ya ake gane wane ne shugaba abu na uku gwamnatin da na ce zan faɗa muku ta biyar an zo gabar misali yanzu idan ka baro garin gusau za ka zo garin funtuwa zan gaya mana manyan garuruwa guda shida ko biyar kana da kwatarkwashi kana da tsafe kana da lambar mada kana da magazu kana da kuceri kana da kamfanin mai lafiya kana da sheme to bari in tsaya nan na tsallake wasu kuma na ki faɗan wasu bisa dalilai na na kaina to inda za ka fara inda za ka samu jami'an tsoro shine idan ka zo 'yan kara waɗannan jami'an tsoro na 'yan kara walle-walle ake yi su da suke rike da karfe da ake cewa bindiga suna shakkar wanda yake cikin mota kuma wanda yake cikin mota yana shakar su saboda kowa bai yadda da kowa ba duk wanda aka gani da uniform akan titi ma'ana kayan sarki da hoton alamar dan sanda ko soja ko ko dan sandan musamman da ake cewa mobile ko ko dss <clears throat> ba a yadda da shi ba saboda shugabannin tsarin tsaron najeriya ba shi da tsarki yana cikin kazanta ne abu na biyar daga shekara talatin da biyar da suka wuce zuwa yau ma'aikatan tsaro waɗanda aka ɗauka tun daga sojan ruwa sojan sama sojan ƙasa ɗan sanda jami'in tsaro na farin kaya mai faɗa da sha da fatocin miyagun kwayoyi mai faɗa da rigimar dukiyar ƙasa da ake sata wanda ake cewa efcc ko ICPC jami'in kwastan dukkaninsu ba su da gaskiya kuma ba sa aiki tare kuma makiyan juna ne sannan kuma ba a ɗauke su a tsarin da ya dace ba tun daga shugaban shugaban sojojin Najeriya abin da ya kai kurtu na ƙarshe tsarin da ake bi na ɗaukar ma'aikatan tsaro ba ita aka yi amfani da ita aka ɗauke su aiki ba akwai gunzugulu akwai munafunci akwai kinibibi akwai son zuciya yayin da gwamna yana da list da yake badawa sanata ya bada list shugaban karamar hukuma ya bada sunaye shugaban jam'iyya na karamar hukuma ya bada sunaye kwamishina ya bada sunaye babban sakatare na ma'aikatan gwamnatin jiha da na tarayya shi ma ya bada sunaye su ake bada sunayen nan nasu tamkar akuya a kasuwa haka ake daukar ma'aikatan tsaro a najeriya idan ka je kasuwa zaka sayi akuya kugunta zaka kama ka bugi bayanta ka ce wannan za ta mai to haka kowanne in aka aika cewar wani baka da sun baka da wanda za mu dauka za a ma'aikata guri kaza haka ake dauka kenan ba abin ka'ida kake babu babu ka'ida shekara talatin da biyar zuwa yau duk wanda aka ɗauka ni na ce sama da kashi tamanin da biyar cikin ɗari ba ɗauke su bisa yadda ya kamata ba ba ɗauke su akan suna sha'awar aikin ba ba ɗauke su akan suna son aikin ba a'a wani ne kawai zai ce ai matata tana da ɗa wanda ya gama guri kaza a kawo takarda a wannan gwamnatin malam muhammadu buhari ina zaune a wani gidan minista daga cikin ministocin najeriya suna jina sun san waye ni kuma sun san inda aka yi minista ya zo ya kawo takardar ɗaukar aiki na 'ya'yan minista guda biyar a akan ido na aka yi wannan ministocin guda biyu in suna saurare suna jina ɗayan su da na san zai gani mun dare zai mun magana kuma na faɗa kuma idan lokaci yayi za mu warwara duk da a wannan lokacin kai tsaye na gaya musu cewar ga ɗaya daga cikin matsalolin da ke kawo matsalar tsaro domin mu ma muna da kanne waɗanda ya kamata a ɗauka aiki sun cancanta ba ɗauke su ba kuma ɗaya daga cikin shugabannin gurare masu tsantseni inda ya kamata a samu tsantseni shi ma ina da shaida kwakwara wacce ina zaune a gidan wani minista ya zo ya kawo takardar ɗaukar aiki na ƙanin matar ministan kuma ga ƙannan ministan suna zaune ba su da aikin yi. To yaushe za a yi warwaran nan Dr. Yahuza Gezo kana cewa za a yi duka. Sannu ba ta hana zuwa. mu je zuwa wai mahaukaci ya hau kura sannan ba ta hana zuwa ai hankali muke zurowa saboda haka abu na shida a koma turbar gaskiya wace in an koma tsarin daukar ma'aikata a ɗauke su yadda ya kamata to in an fara wannan ina sa ran cikin shekara ɗari biyu masu zuwa a fara gano hanyar maganin tsaro a najeriya watakila a lokacin yahuza getso ya zama kashi an manta da inda kabarin sheki saboda haka a wannan in an fara yanzu kenan to yanzu maganar da muke yi har yanzu ba wanda ya ce a fara balantana a fara to daga sanda aka fara a ɗaukar ma'aikacin tsaro yadda ya kamata bisa tsarin da dokar ƙasa ta tanaza kullum muna magana kullum muna magana cewar misali zan baku mun yi wasu zama akalla a kimanin watanni uku da suka wuce da mutanen da duk sanda za a zauna sai an samu wanda a cikin su zai yi wata magana wannan maganar ko yau na ji ta an cewa na ya mutu ko eh wallahi haka na ji ai mu ma nan gurin da wuya a wuce shekara ashirin wanda ma ya kai shekara goma a cikin mu nan ai ya yi tsawon kwana ai sai sa'a tafiya ake yi fa sosai amma masu cewa ana tafiyan nan su ne kuma 'yan gunzugulu su ne munafukai su ne annamimai su ne suke juyawa baya daga jihar zamfara ka fito ina kalubalantar shugabannin gwamnatin jihar zamfara tun daga darakta abin da ya sama su gaya min ni ina da ƙididdiga na waɗanda suka mai da 'ya'yansu kano da kaduna suka sayi gidaje 'ya'yansu suka ci gaba da karatu ni ina da ƙididdiga kuma ina ci gaba da ginawa a kanta kuma ina yin wannan a jihar katsina jihar ne jama na tura ma'aikata na sun je sun fara wannan aikin saboda haka mu fito da wannan mu gaya wa duniya idan lokaci ya yi yawan 'ya'yan da iya shugabannin gwamnatoci waɗanda suka ɗauki 'ya'yansu suka kai su makarantun da digaru suka ɗauke su garinsu suka rufe makaranta to ka rufe makaranta ai kana jin tsoron shi wanda yake aikata laifi kenan sannan abu na shida sai a bari dr yahuza kafin ka faɗi na shida nan bai mm. makarantun a buɗe a zo a kakkashe yaran a ita ce ta ka zan yi da warwara abu na shida lallai iyayen yara suna da rauni kuma suna da nauyi ko da yake shugabannin kamar yadda wasu daga cikin masu jawabai suka faɗa babu talaka a gabansu kuma tsururutar rayuwa suke yi da zuma cewar kada 'ya'yansu su sha wahala to ita rayuwar dan adam tun kafin a halicci duniya an faɗuwa za a haifa yaushe za a haife shi me zai samu me zai rayu a kan shi kuma zai ji daɗi ko zai sha wahala kuma yaushe zai mutu to a ku wallahi abin da kuke tarawa baya ƙara wa 'ya'yanku komi kuma wanda ba shi da shi baya rage wa 'ya'yan shi komi na abu abin da Allah ya rubuta za su samu Sauraka ku buɗe makarantun nan yaran mutane su je su ci gaba da karatu malaman da kuka dakatar ba sa aiki kuka rufe makarantu muna da ƙididdiga na bincike da muke yi akwai da yawan su sun shiga wata ɗabi'a wace wannan ɗabi'ar matsalar za ta fito nan da shekara ashirin da biyar masu zuwa za ta zamar wa Najeriya wata matsala mai cin gashin kanta ba mu da wanda ya ba mu damar mu yi bincike akan yara amma honorable ya yi magana akan illar hana yara zuwa makaranta shine koyon san waɗansu daga cikin ɗabi'u waɗanda wannan wani shafi ne mai cin gashin kanshi in an buɗe shi ma za a shiga wani hali saboda haka mafita da kuma hanya ta gaskiya ita ce na farko dai ni yahuza getso da malam muhammadu buhari uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya duk sunanmu mutane bai da wuta bai da aljanna bai da mutuwa bai da rayuwa bai da ci bai da sha bai da numfashi don haka ban ga dalilin jin tsoron shi wajen gaya mai gaskiya ba sai mun janye zama munafukai da annamimai da kuma 'yan fada wajen gaya wa shugabanninmu gaskiya ido da ido babu sauran duk wanda kowane ne ai sunan shi ne mutum daya mace ce ta tsuguna ta haife kai ta tsuguna ta haife ni to waye kai zan ba ku misali jiya an tare ni akan hanyar Kaduna cikin dare yana kan hanyar dawowa an tare ni wanda za su fita yanzu sun duba za su ga bugun da aka wa motata amma a ƙarshe rubas ne na koma jefo wani ba aka yi aka fasa glass na rubas ne na koma da na koma barayi ne da bindigogi kalmomin da na yi musu kalmomin su suka sanya suka ce dan Allah in ɗauke su in aje su guri kaza sata suka fito yi amma wallahi wannan daren dai sun fasa da bindigogin su a hannunsu kuma na ga bindigogin na Airbus na koma sau na kaddara cewar mutuwar dai guda ɗaya ce dalilanta kuma suna da yawa saboda haka shugabannin mu ba ku da gaskiya ba ku da amana ba ku da gaskiya ba ku da amana akwai zalunci a karkashin zukatanku jami'an sojan ruwa suna rige-rige da jami'an sojan kasa jami'an sojan kasa suna rige-rige da jami'an sojan sama 'yan sanda masu bakin kaya suna rige-rige da 'yan sanda masu kayan aiki na musamman mobile jami'an aikin tsaro na farin kaya suna rige rige da 'yan sanda da sojoji kalmar rige-rigen nan da nake faɗa ita ce competition tsakanin jami'an tsaro in ba a cire wannan ba ba za a taɓa samun gyara ba wallahi wallahi ranar da na saurari jawabin kasafin kuɗi na shekara ta 2022 wallahi kwana na ina kuka kwana na ina kuka ina zub da hawaye ƴaƴana da wanda yake shekara bakwai da wanda yake shekara tara da wanda yake shekara goma sha biyu wallahi rungume ni suka yi maka kwana muna kuka don kukan da nake ba su san kuka me nake yi ba su kuma babansu yana kuka su ma suna kuka ɗaki ɗaya muke kwana dalili na shine wannan kuɗin da malam muhammadu buhari ya kasafi tambayar da nake wa kaina wannan kuɗin malam muhammadu buhari ina turo tambaya gare ka da duk wanda yake da iko a najeriya sabuwar duniyar wata za mu je mu gina mu kwashe 'yan na bangaren tsaro kawai fa mu kwashe 'yan najeriya mu je mu kai su can saboda su aminta kana nufin yayi yawa ne yayi yawa yayi yawa in sabuwar duniyar wata za mu je mu gina a duniyar wata mu je mu gina sabuwar najeriya a kwashe 'yan najeriya a kai su can to na yadda in ba haka ba wannan kuɗin da ka faɗa akwai ƙarya a ciki kuma wannan kuɗin da ka faɗa ba za su je ko ina ba za kuma mu kai ranar da za ka ban mulki nan da kwanakin da ba su kai dubu ɗaya ba in ka ban mulki ni zan tara 'yan jaridu in sake bita na abubuwan da ka kashe a harkar tsaro tun daga lokacin da ka hau gwamnati a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar zuwa yau kuma ina sa in gaya wa mutane wannan matsalar ta tsaro tun shekarar dubu biyu da ɗaya na fara rubuta wa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar kebbi wannan matsalar yawon bindigu a cikin al'umma to yanzu yawan bindigun da suka yi yawa a cikin al'umma ga malam nan ai magana kwashe su bai ma taso ba magana ake wanda take hannun shi ya san me yasa take hannun shi domin babu shirin za a iya kwashe su daga nan zuwa shekara ɗari biyu saboda matsala ce ta cewar shin najeriya ƙasa ce ɗaya shin najeriya akwai shugabanci biyu shin shugabancin wanne iri ake yi abin nan ne fa da ake cewa kashin dankali shine saboda haka in za a gyara gyaran yana da sauki amma yana da wuya sai an yi abin nan da ake cewa an bi hanya tura ta kai bango na ji malama aisha da malam suna cewa ba yanzu ba ba za a yi ba to lallai sai an yi wannan kuwa sannan za a samu mafita saboda su ba abin da suka ta sa a gaba sai kansu sai 'ya'yansu kuma mu muna kyakkyawar mu'amala da su mun san su sun san mu ko in ce na san su sun san ni sun san waye ni na san waye su ba boye nake yi ba saboda haka ya rage nasu idan kunne ya ji ganga jiki ya tsira shege ka kafasa shine abin da mutumin arewa to ba na nufin shege kafasa irin wanda ake fade ba ba shi nake faɗa ba ba shi nake fada ba abin da nake fada shine wato kun san idan yaro yana ciwo in uwa ta sa shi a kirji kanshi da dumin kirjin uwar yana sa yaron arzikin Allah ya sako ya samu sauki to mu ma mun miƙa ga rabul izzati da tsofaffin nan da mata da ƙananan yara da suke addu'a ita ce za ta yi tasiri gwamnatoci kuna kokari abin da kuke yi muna yabawa amma ba za mu daina faɗin kuma inda kuke kasawa ba. farko dai abun da ya danganci ya danganci harkan lalacewan ilimi a arewacin najeriya na farko kenan kamar yadda Dr. ya dauko dauko bayani ba dauko hanyar magancewan ba amma ni korafi na anan shine na faɗa ɗazu a shimfiɗa na farko in arewa ba ta najeriya to a faɗa a fito a yi bayani wa arewa a cire su a sama musu ƙasansu domin wa'innan yaran duk al'ummar da ta ginu babu ilimi za ta zama raunaniyar al'umma duk kasan da take duniyar na kowace irin kasa ce ta gini ne da ilimi sannan ilimi yake aiki wajen aiwatar da kowane irin abu na duniya sannan wannan yanki ko ba za mu yadda a bar wannan yankin ya fada halin ha'ulayu na magana ilimi ba tun fartun a baya muna faɗa rufe makarantun nan ya fi ta'addanci ya fi rike bindiga ta'addanci duk wani wanda yake rufe makaranta bai san abin da yake yi ba domin cin mutunci ne da kuma cin zarafin al'umma a rufe yara a makaranta makaranta in kika duba ko a covid da aka sa lockdown din nan ya isa baki ansan cewa rufe makaranta bala'i ne yaran arewacin najeriya sun zo sun samu wani abu ma wasu kwakwalwansu ya zama kamar akwai taɓin hankali da waɗannan bayanai na sa'idu samba kaftan muka kawo ƙarshen shirin na yau sai makon gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da abokanan aiki na na nan abuja ni madina dauda ke cewa assalamu alaikum a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau muna eh, wani gurin sai da abinci ne wani babban shagon sai da abinci wanda ya suna shagalinku. Ah, to a gefensa akwai wani malami da muka samu. malam ko menene sunanka halilu sunan eh haliluwa. halilu isa eh, to malam halilu kaman daga wani gari kake sokoto a ina a sokoto cikin garin sokoto ko ko ina gada a to malam wani irin sana'a kake yi ne gashi na ganka da wasu abubuwa ga sa hannunka ga kuma wata yan baka jaka haka ko magunguna ke so na gargajiya ok magunguna na gargajiya ringan eh. shi to mm. to waɗannan magunguna na menene na gyara gida ne na aure na gina karfin maza haka na iyali to ganin cewa kaman wannan sana'a da kake yi na maganan gyaran gida eh. me yasa ka baro gida can gada ka taho nan abuja kake wannan sana'a saboda nan ya fi min can gidan da na baro nan ya fi shi yasa na baro gida na zo an nan abuja ya fi gida kan inda nake akan haraka kasuwanci na na fi jin daɗin shana fiye da gida to kamar yanzu wannan eh, kaya da kake siyarwa eh. kamar jarinka ya kai nawa tun daga dubu hamsin abin da ya sama ina juya su jara dubu hamsin eh abin da ya sama juya jiya to amma a kowace ranar Allah kana kaman cinikin nawa eh to kasan ita kasuwa ta Allah ce akwai lokacin da za ka iya ciniki yadda ba ka tunani akwai lokacin za ka yi ciniki kaɗan akwai lokacin da ma za ka yi to baka sai da komai ba. to amma akan wannan sana'a ta ka baka taɓa samun wata matsala ba. ana ta an matsaloli ana samun matsaloli da ba a rasa ba amma kafin a same su dai ana da alhamdulillah amma ana samun matsaloli ai ba abin na duniya wanda kai ka ce ba ka samun matsaloli dole sai ka samu matsaloli kuma amma Allah ya kankare matsalolin da ake samu. To akan wannan sana'a kamar wace irin matsala ce za ka iya eh, tunawa cewa wacce ka taɓa fuskanta? Wadannan ta fuskanta a can da matsalar da irin rashin kasuwa a can da can zuwan shigo wannan gwamnati na dan fankaci matsalar rashin kasuwa amma a yanzu dai alhamdulillah wannan matsalar kuma allah ya taimaka ta kauta roƙo amma farkon zuwa wannan gwamnati na haɗu da matsaloli na rashin kasuwa to a rana kana kaman cinikin nawa nakan cinikin dubu goma sama ga haka duk ina yi in Allah ya kawo rana To kamar aina kake ga kamar nan birnin Abuja za ga kaman wasu na ganin birni ne kamar na ma'aikata. Eh. Ah, ana magana akwai tsada sufuri da gurin gidajen zama. Eh. Ah, kamar a wani anguwa kake zama a nan birnin Abuja? Ni ina maraba ne. To amma kana biyan kaman kuɗin haya kamar a ce nawa? Mun kama haya ne mu hudu muna biya dubu hamsin a shekara muke biya. A shekara naira dubu hamsin? Eh. to kaman kana zuwa gida a yaushe yaushe kake tafiya gida bayan wata biyu ko wata ɗan rabi na kan zo gida to shi yanzu wannan magani naka da kake siyarwa mm. yaya ake shan sa ana shan shi kamar wannan da ka gani haka kaga wannan marfi ne aiko eh. ana shan shi marfi hudu kullum kullum zuwa sati dai ka shan shi idan ka shan shi zuwa sati dai ya ishe ka za ka daina ma amfani a jikinka kafin ka sake amfani da wani ko irin kana da sanyi haka ko da in ka banda bangaren iyali in ka shashi lafiya launi ba tare da wata matsala ba ko za ka ji lafiya a jikinka yana kara ma namiji kujari sosai da sauran kana da su da sanyi duk za ka ji lafiya launi habal ne maganin bai da wata matsala insha Allah to malam Allah ba da sa'a amin saboda nagode a'a wannan Lagos ake hada shi wannan kuma gana ake hada shi ku kuke hada wannan magani a nan mm. ah, daga sokoto kake hado shi ka taho da shi ah. nan ko kuwa a nan abuja kake hado shi koko daga na ke samu shi ah, a nan nake sai wurin diloli wannan ana hada shi da nuna mu ga yana ana hada shi a lagos wannan kuma nuna mu ana hada shi a ghana amma akwai mayan yan kasar su ke kawo mana sari a wurin su na sayarwa yanzu kamar wannan kana saran shi kamar nawa a to ai ka san kasuwa ne ita na dai ma dai ina saran shi amma ka san kasuwa ne kaga yanzu kamar wannan ai kaga da ake saka ga kudin shi eh, naira dubu uku da ɗari biyar haka muke sa ran sa to amma kuma mu kuma dan daura namu kadan mu sai mu sayar da shi to Allah ya taimaka amin amin nagode nagode da wannan dama da shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale asmara daga asmara the gida this, yeah. ban mance da ku ba hausawa ba mance da ku ba hausawa da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.